الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه الحمد العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الأقوال باس الصالحين والصلاة والسلام على خير البريد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بذلك إلى يوم الدين باب التيمم في الحجر إذا لم يمت الماء وخاف فوات البقر babu mai a kan taimama gida idan mutum ya kasance bai samu ba kuma ji tsoron kuciyar lokaci ko zai taimaki shi kaza wannan shi ara imanukum an ta da mai kaza kuma shi ara in shafi da wannan da kuma tsare hadisi wani ke kara alamun kuma wannan shi ma dawa ya riko da wannan cewa idan mutum ya kasance shi na gida bai samu ruwa ba in ji tsoron hitar lokaci shi na da yawa shi kaza kaga na ana magana can samu rashin ruwa wani tafiya da yadda a wurin tafiya na inda wani uzuri ya kama ko kuma wata wajen yaki ka gana ba magana ita ba ce eh. to sai aka ce ko gida haka na ko gida ya kasance baka samu ruwa ba ka ji tsoron hitar lokaci kana da yawa kai kalla wannan abin da su wani masu kace ke nan a kai wasu ko suka ce a'a a tayama da ne a wasu suka ce tayama da wanda bai samu ruwa ba kuma shi na gumin hitar lokaci ko kuma tashi a ko da aka ce ga ruwa ba akwai ruwa amma in ya kasance ke zai yi a wannan lokaci da ita. ya zai yi malama sun kashi wasu malama suka ce zai yi arba za su musu suka zai kema shi sallah saboda jin tsoron ita lokaci to da ke a ce ya mummi babu ce ya mummi idan rai jin jima'a babu ce ya mummi da halali idan rai jin jima'a in bai samu ruwa ba to kaga wannan a shekke na ni ka sa ai ma yawa shi ne guda ne hawa kuwa da lokaci wa alama ma shi ruwa shi ka sa aikin kuwa ta mai sallah shi sallah shi a shi ɗaya ba shi sallah bai arwata ba na farko dai ka kasance ta da da lokaci ko kuma shi kasance bai da ruwan arwata to sai an kai riskar da rashin iko da tafa ruwa shi ma shi na cikin hukuncin rashin ruwa alamar kudurci alamaki rashin iko amfani da ruwa ya kan yi ala misali ga ruwa amma ya kasance wurin lafiya na kaga da yi magani saboda rashin kudura ko kuma ga ruwan amma kan babu hukuma don hukunci kan babu ruwa kamar ruwa na cikin rijiya ba ka da gugar da zaka debo ta gona da yawa zaka ga ruwa kana kallo ko kuma ta ce ruwa ga ruwa ce kana ni amma ya kasance sai inda ruwan da suke akwai kan fashi wurin da kuma da akwai na guda da wurin shi kuma duk wannan ana ta ce shi matsayin shi ruwa to shi na ce ni a wani wa kala alamun wani ne kala alamun wannan kuma da ya riko da wannan wa kala hasan hasan da yake ce girma ne ga mara lafiya inda kasance akwai ruwa mulai wala ya ji mai na ruhu ya ta mai ko mai ruwa ba ya taimu zai taima mara lafiya ya kasance lokacin sallah ya yi bai ta mai ko mai ruwa shi a ba to zai taima to wannan maluma sun ce shi in ya kasance ko da lokacin sallah ya yi akwai wasu an zuwa ka zo ce bai ce su kawo ruwa kusa ba yan haka nan wurin ya miƙo mai ruwa bai ya hanyar ta ɗaya ta sabuli bayan wannan ya ta ɗaya da goma samun kowa mai miƙo mai ruwan nan to bai ya mace tana ta da ya samu ba shi ruwa in ba haka nan ba kuma ya zan ya zan ta tabo kenan saboda ga ruwa kusa makwanci a kama sai da shi bai ci a kama ba ya yi ta sabuli har masu ba shi ruwa sun kai sun kashe su ma'anu masu ce ya samu kuma zai taimaka ko sun kashe a, zai taimaka ma wa'azi bai sako na saboda barin cewa an yi gobe ruwa wala ya mai da wani ya ce mun wa aqbala ibnu umara ibnu umara ya fito min ajihi da gona ta rijiyar da ta kace mujura wa nan tana kusa ga madina mai ruku fa hadarat al-asr lokacin sallar asr ya fara da ganani ko bi marbadin na'ami lokacin sallah kama shi garin da aka ce marbadin ganani fadalla ya sallah sun masa annan da hana madina shiga madina sama ba da cikin birnin amma shi na ganin ko da shi shigowa birni lokacin sallah ya isa sai da yayi sallah ta ga na hukum na hukunci ne ko wanda a cikin gare saboda kai ne da madina da ru a ainihin europe jira da madina da uku ne a cikin da ka nan ba da buhari ya kulla ne ne shi na ce babu ce mun bil hadar izalar zil ma'a wa haka fa da bakai ta ga nan ga yan ba an ba shi hukunci hukunci wanda a cikin gari saboda ne da madina da ru don haka lokacin sallah ya kama ya shi na ganin ko da ta shigo ko da ta shigo cikin birnin Madina shi lokacin sallah ya wuce ko kuma a'a nan shi na gudun farkon lokaci shi kuce ne sai tsaya tsaye mata yin sallah bayan haka nan zai samu ruwa zuwa sama kenan ya shigo cikin birni ko haka kin zai yin sallah ba amma ma wani masu kasa irin wannan matsala ta shigo suka ce na farko dai a yadda ya mamu da ya isa awwalu al ya isa wanda ya fi yadda ya mamu a awwalu zai je mafarkon farkon lokaci ya kana cikin daji ka yanke tsammanin da ka samu ruwa cikin wannan daji ne kila hanya ce ka riga ta saba da zai ka san ba a samu ruwa gare ta lokacin sallah ta ka ba ka yin kuma take sallah ta fara sai ka tsaya gidan yawon da ruwa ba tunda ka riga ka san hanya ko kuma ta shi ne hanya ta sahara sahara ba ake ta samun ruwa gare ta ba eh, ya ji da hanzarin da ba sai ya tsaya ya yi yawo ba saboda wuya gare ta sahara a samu ruwa sai shi ne mace suna ce farkon lokaci warra'iya shi ko mai tsammanin ya samu ba ga hanya kamar mai tafiya cikin lokacin damana shi ko misali da suna ayyar wani lokaci wani mutu da dubu mai gani ke na zai samu ba ko da samu shi ko zai taimaki sallah wata kusa iya lokaci an ka sami shi shi na ce hadisna ya yi wani mukailin kala hadisna alaikum an tabarin da bi'a an da al'arif kala sami suna ji umayyar maulamin abbasin قال شيء أكبرتنا ذو أنا لي وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الله بن أكبرت أنا وعبد الله بن يسار نقول لي عبد الله بن يسار مولى ميمونة باو ميمونة لي وكبرير باو تلي زوج النبي ما ثم صلى الله عليه وسلم يتشي منذ دني لشي حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمتي هم ممكن شيء عند أبو جهيم بن الحارث بن السمتي الأنصاري وجه كسنتي والأنصاري وقال فقال أبو جهيم يجي أبو جهيم يجي أقبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله يقسمت من نحو بئر جمل ليلي لأكتي بئر جمل فلقيه رجل ومن في يقبل منذ صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ومنذ الله سلم ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله بمثل سلم حتى أقبل على الجدار سيد منذ الله سيد منذ صلى الله عليه وسلم كيف تكتنغا da ya fuskanci wannan katanga da aka yi ta almakashi ya karkare samansa da ya karkare samansa sai ya magani ta wato wannan shi na gudun kenan ya san mai katanga kuma ya san mai katanga na da aka karkare katanga sai in ba haka nan ba haka karkare katanga wani ba ta ne ba idan ka shi kasance a ce manzon Allah ya yi amfani da mallakar wani ba kare ne ba a'a an ka ce wannan katanga wannan katanga din ku ba hadu da ku halar ta gare ya san mai ya san mai tana da aka karkare ta sai ka karɓi san gaje kar ka yi karkara sai ta ma gare ta bayan ya yi ma kina ce mi ba ma sahabi wajen hihi ya shahi huka sai wajen da hannuwa ne ko ma sahabi bi wajen hihi wa yadaihi ya shahi huka sai da hannuwa ne kaga wajen hihi wannan musulmanin na ba ku bari mun na ba shin wa ne daidai ina ina da kuɗi ko ina da ka ga wannan ya zo musulmanin ko to shi a da ku bari mun ko wanda ya bayani sun masa an na rada alaihi salama mai mai sallama bai ruwa wannan mutum sallama ba sai da ya ce a kika tanga ya taimama bayan da masa na mai sallama to nan bin sa manzo sallallahu alaihi wa sallam mai sallama sai da taimama wasu da ya ce nan abin da zai haka nan saboda bai sarki yawan haka ya yi taimama da mai sallama saboda ni ai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunan Allah kenan da manzo sallallahu alaihi wa sallam farko ba shi ambata suna Allah sai da alwala ko da ya alwala daga baya sai kasance wannan hadisi hadisi da shi shi hadisin Aisha ta ce ta da Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yazkurullah shina zikirin Allah Allah shi da afi jami'a ahwali ko kuma dan Allah ahwali ko kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi jami'a ahyani ga dukkan lokuta da shahe ne Allah kaga wannan hadisi ya shahe wannan haka kuma malama suka ce ko suka ce a'a aya a wadda ta shafi da ku tuni da tsaya ko da sun na dai kawai babun a ce mun babin babin wannan babi ne almuta ya fi muhalliyan fa fi ne mashin mai taimma shi na busa hannuwan shi in ya buki ne buki kasa ko bai zai busa hannuwan shi ba حدثنا ina هو iyali. أبي إياس قال حدثنا شوى هو ابن الحجاج قال حدثنا الحكم ko in a kuwa an zarrin an zarrin huwa an sa'idin abdurrahman ibn abda an alihi daga mahaifi ne abdurrahman kada ce ja ajibin wani mutum ya zo ila umarin hatabi da sunan hatabi fa kada ce in ne a janabtu na samu janaba fa nan usu girma a ban samu ruwa ba ya tambayi umarin hatabi da sunan hatabi ba shi ba fa kara fa kara amma runa ya zai sai amaru na ya sun yaki yau barin na hatsari amma ta kurshin ba ka tunawa an na kunna fi safarin ana wa anta wata da da kai mun kasance wajen tafiya abin da shahi nan nan ba da nan muka samu janaba fa amma an ta amma kai falan ka so da kai kasance ba kai sallah ba saboda kana da janaba kuma can inda aka magana akan taimama saboda rashin ruwa wajen alwala ne wanda ba su samu ran da ba aka kashe ke masu tsalla to ya kuma ba ga gani ya ke da duk dan kan rashin ruwa wanda ya sa aka ci aiki ma ai talla, wa da wanda ba su da ruwan arwalana da kuma jaraba ta to a za a yi da ce cikin da yamma da an kai wa ta ta ta mu mukalimi ke da mukunya arwala don haka kai da mu mukunya arwala za a shaki fuska da hannuwa to yau ya kasance kuma ba ta ita ko ke nan da yawa ga za a yi ko mun yi zaki ba ku mun kai da laba to shafar ya fi kuka da hannu shi na da zuwa ko ko da sai umar da gaba dai na to da gaba ya sunna to shi da shi umar ai da tsaya ya hukunci ba saboda ga su na ba gare su ko babu na babu na wata sannan kuma taimama za a yi kuma taimama da an kai can inda an kai hito an yi taimama mutum ya rawata yau ko kenan za a taya mutum kuma kan da na ba ko za a yi ba to shi a ta bayani yau mutum sai shi mun hada da hukunci ba فقال أمر يا سيد الأول بن حسان أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت بركتنا والدي لكي مكتن شي وجنت هي فأما أنت أما كيف لم تجب كيف الله وأما أنا أماني وتمكو وتمكأت shi kenan dai yi bai kiɗa murja shi bai kiɗa kenan ya yi kiyasin ya yi kiyasin kenan ba gaza yau da ya kasance mafashin wanka na ya yi kiyasin da wanka dan shi wanka sai an gaba shi gaba ɗaya yake mata makara ni fike shi na gaba ɗaya ku da ni sallah fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam an ce manzo Allah ka ji abin da faru garin kuma ka ji da ni fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inna ma ka ji biki haka ai haka na ya sama fa da rabban nabi sallallahu alaihi wasallam ka bai manzo Allah ya bugi al'adda ta tafi ka bai da zahuna ne wa nafa bihi ba sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kusa gare su sun ma maza halihi ma ba ta haku wa fai sai ma mazu Allah ya shahi fuska ne kuka bai da na ne ba kin ne kaga can a yi kuma ta hawa ta huwa dai a cikin nan can wannan ya zo ya zo amin ya zo mujmal me abu ka fai bakin nan ya fice mai haka suna ta bayyana dokawa nan da wasu maruma sun ce sunna ne wasu ko sun ce kan kuwa wannan da kai ne farilla wajibi na kamar sai da aka ce wajen وقد يوجد وإن كنت مرضى أو على أو على نبي أو على سفر ولم تجدوا معا فتيمموا سبيلا طيبا فامسكوا بوجوهكم وأيديكم وشاهدوكم كل هنوكم kaga dai shi kuma an kace da aiki ko da hannu ko kai ka in ka ji ba wannan abun na ko mulmulun na ko sai wasu ka bai cewa a shedan na hannun shi ake mai shi a hannu ko suka ce a'a ba haka na ba ai ga shi an ce wa tsarin wa tsarin kuma a ruwa yau ba ai ba na aka ce a kace ba ba na aka ce a kace ba wa bayan da suna bayan bakin kudi a kace bakin kudi a kace duk suna ta bayan a kace a shekenan ko da yamma suna ta bayyana cewa nan bakin nan aka wanke don haka tsaya nan bakin nan a shawa to kawo wannan sunna ne shi masar malikin radiyallahu anhu amma tsayawa bakin nan wajibi da dukkanin imamai da shi kitabaki akan cewa mai taimama in ya tsaya bakin kuɗi ne kawai ga ke kuma ya rufe abin da ba falilla kawai ruwa ta danga kuta na ko kuma suna ne don mazu sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya shahi hannuwa ne kawo hannun da don haka shi ke ne ta ga bakin kuɗi shi ne wani kuma suna ta bayar da bakin kuɗi a ke tsayawa a shi ne ta tsaya bakin kuɗi kai sallah ya yi wasu ma ruwa sun ce layi su amma imamu na ma yi ce a fili da lokaci shi ne suna da cikin lokaci. ni. babun a sai mu mai lura da kafe babun wanda ba ne ne mai bayani a sai mu mu sai kuma da wani ne ga kuka wa kafe da samuna hadisna hajjan ko ibn min halid kana amara na tuba anda haka min kutai bata an zarrin ibn abdullahi an sa'id ibn abdurrahman ibn abda an abiji da kamar ne kala amaru da amaru ya faɗi mun wancan hadisi ke na daidai hadisi na alaƙar abin yasin amma suna bambanci cikin hadisi na hajjaji ibn al-qasim shi cikin yaji hajjaji ibn al-haris babu kissa ta ainihin abin da faru tsakanin shi a wannan amaru ya fi da umarnin hadabi lafa anhu shi dai a bambanci kawai amma ban da shi kusan ta guda ce ta ga shan wancan hadisi ne ko alamun iyasin alamun abin fi an shuba ko yanzu kuma nan hajjaji ibn al-haris an shuba kenan ita ce ba su kare su ne a kan shuba ko to dai sai shi na ce sun masu anan a hadisna hajjajin ƙala hadisna kala a habara na shuba an alhakan an garbin an sa'idin abdurrahman da amza an abihi kala a maru mai hada wata raba shugabatu biya dai al'arsa shuba ya sa hannu na yin ƙasa da hannuwa ne da kare su gaba ɗaya guda biyu sun masu annan abu mamili ya kusa ta su baki ne kenan ya busa wanda ta hana an hatifar ya busa busa wanda ta sace mai sauki ke karama busa ba su ba a idan aka buga hannuwa haka aka ɗora kotu in sun fiye maka da yawa gudun ka kashe a don ta shiga za ka hannu ka za ka ka bushe zan shafa. ثم أدناه ما بفيه ثم سألنا ما صح وجهه وكفيه يشاهد تلك كتاب لاني وقال الندم ندم بن شمال يشي أخبرنا شوفا أن الحكم قال فهمت ذرة هذا إذا إن كتيبا يكون حديثي لأم أنا نعم كما يكون حديثي لسماعي نعم سبلا حديث حديثي كم كما رواه لأم أنا أشيء كنا وانا يعني أيه لك وانشان نعم أخبرنا شوفا نعم أخبرني أخبرنا أخبرنا شوبة أنا الحكم قال سمعت ذرا كو وإن شيء شيء كيكنا إن شيء قال النذر كو وقال النذر أخبرنا شوبة أخبرني أنا الحكم كو كينا أخبرني شوبة أنا الحكم فأنا الحكم شيء كما أنا يوجد إهباري da ainihin ihbari ma wanda kasance bai zo da an ala ba amma kusan shi na ta irin wannan aiki أخبرنا شوبة أنا مهم قال سمعت بن نادي ذر يقول شنا شيوا يا ويت حديث عن ابن عبد الرحمن بن أوزا دقة سعيد بن عبد الرحمن بن أوزا قال الحكم حكم مكي وقد سمعته كما نادي وانا حديثي من عبد الرحمن لك عبد الرحمن يدن يعني وانا حديثي لك وانا سعيد سعيد عبد الرحمن ابن أوزا يعني وانا حديثي لك دا سمعكم ما يجوش ضبط ba tare da wasa ba don haka ce ah, wa mun kuta yi kutaibat ya ce wa na ji wannan hadisi min abdurrahmani Na ji wannan hadisi da kyau abdurrahmani ba da ba Ke na bace kenan in ka ba ya riwaya ta tazamu ce ko an sa ibn abi an sa ibn abdurrahmani wannan kuma shi ke ne haka mun yi mutai da kai ne ya ji wannan hadisi kuma nan ga Ubar? ya jiyo ga ɗa, ya jiyo ga uba kala ya biyo ga wannan zarru shi ko zarru ya biyo ga ibnu abdurrahman yau kuma ya babu wasu ta zarru ya ce sai ba ta da wasu ta ya biyo shi da wasu ta ya biyo babu wasu ta alhakamun ko ke fata an zarbe zarru an yin abdurrahman yanzu kuma wannan waya kuma alhakamun ko ke fata yace ya biyo hadisin daga ibnu abdurrahman ke na babu wasu ta ko an gane to wacce ne mai gida ya ba kai wanda bai da wanda adawa sa ya ba mu kai saboda nan da kiya ya haɗu da take duka abdurrahman na kawai can kuma ya zama da zaru zama mai yawa kaga tun ya yi ruwa ya gare shi sannan ya nuna shi mu zama mata kabilata idan ta mai yawa ashe kenan kaga hibsu huhu na ka ta kan hindi ne ya yi fatuwa ga wace da yanzu ga wannan wannan da ke mu ya haɗu shi ya yi hadisi gare shi da yake nan hadisin sai na wasa ya yi gare shi don haka yake ya buhari ya fara kawo shi sannan kawo wanda ya kasi ba wannan ya zama adam wancan ya zo na zuru to ke sa fara kawo na zuru sannan kawo adam abin da ta ali da ya kai na zuru ga wannan matsala ne Kala. Kala amma amma rashi a sa'idu da yibu wuyar da kasance mai tsarki ne wa tsohon musulmi shine watan ruwa ruwan musulmi ya kafi shi shina ya tafi da ma'aikatan ruwa in ya kasance wuri mai tsarki na to shi na zama makuhin kamar wurin arwala da nomi makuhin arwala in ka samu wuri mai tsarki in ba ka da ruwa in ka samu wuri mai tsarki sai ka ce maka yi sallah حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبة أن الحكمي قال سليمان بن حرب كان آدم بن أبي جاد عن شوبة حجاج بن هذا عن شوبة سليمان بن حرب عن شوبة شوبة بن حجاج amirul mu'minin da hadisi shugaban kasa hadisi ke to ga dai irin waɗanda manyan manyan malumma waɗanda ya kasance ko wajen su malami na mutukin yi mashuri da shi wajen aka hadisi a ce ka kai wani ta irin waɗanda da ina wani ke wani a an ibn abdurrahman abza an abihi daga mahaifi abdurrahman annahu shahida umar ya halarci wannan hadari wa qala lahu ammar ammar ce shi kunna mun kasance fi kariyatin wajen wani yaki ba a jinan mun ka samu janaba da ni da kai wa qala yace amma ta fara fihi ma can wajen magana akan wato muna ma ya kusa tahi ne da ce ta fara fihi ma kusawa yayi akwai nafaha akwai kamar dama ka ga wannan tsala wanda ya kasance kamar za a jiyo to to to shi kuma da faha Abin na Muhammad Bello ka shine kala a tattuna cin ruwa. Hadis na Muhammad Bello ka shine miya fari duba ke nan. Muna da nawa, har muna bai iya ce. hajjaj ibn min hani kaiwa suleiman ibn suleiman ibn harbi muhammad ibn kathir dukkan yau annan an shuba qala akhbarna shuba anna hakami an zarre an ibn abdurrahman ibn abza an abdurrahman ala qala ammar ammar ya ce umara kama ka ati nitu mudiri kina ba nabiya ni zuwa inda mawazo sallallahu alaihi wa sallam ya ka ka alwaje ka fani da zama ka sha da wannan shi ka kuna ma ibn ibrahim al-faradi cikin malaman buhari ko da kike anwa ai حدثنا حدثنا مليمون ابراهيم الفراجي عن شوبة عن الحكم عن زرده عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر لا حدثت عمر فقال له عمار وساق حديث كيف حديث من الحبشيني حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا قال حدثنا بندر قال حدثنا شوبة عن الحكم عن زرده عن ابن عبد الرحمن بن عبد عن أبيه قال قال عمار عمار رجي bada rama da biyu sallallahu alaihi wasallam gani manzo Allah ya sa hannu na yabu ya rada kasa bada rama da biyu sallallahu alaihi wasallam gani ya rada manzo Allah ya sa hannu na yabu ya kasa kuma sa hawaje abu wa kafai ya sha ni fuska ta da mun hade ba mu atakiru da yin wudu'u muslimi bai mai gane akan wuri wanda ya kasance mai tsarki ne shine arwazan mumini ya kace ni kina ya mai annabi da garuwa qala hasan hadu da ya ce yujibuhu atayamu taimama na iya sama mutum ma na yanzu mutum bai samu kari ba a shi kenan in ya taimama sallar azuru in lokacin da ta yi bai kari ba shi da ita in magana ta yi shi da ita in isha ta shi da ita a shi kenan ana taimama a yi sallah kudu taimama guda amma wannan da ta hasulu da ba wannan ta shi a tsoron malum masu hanyar shi ba a taimama a yi sallar farilla da ita saboda mai da Allah ke falar da jima'a mace mai mutu gidan tsaye ba a shi ne lokacin sallah sai gane ne ba sai ba samu ba ko in ba ka samu muka yi ba ka samu kai da yamma ba ka yi da yamma guda biyu ke ba a ɗakin ba. wannan haka ya kuma da shi shi da Allah ya ce wannan shi ruwa ai ba ku samu ba a tsara ka ce ba guda kai sallah fara ko ita ga shi kuma Allah ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ruwa idan ku samu ruwa ba sai ku samu ruwa ba a shi ke sai ka tafi farko in ta tsaya kai sallah kai ce ma to in za ka koma sallah sai ka koma yawa ka wani gehe ba kai wancan gehe ne sai ka zo ta su sai kai in ka samu shi ke in ka samu kuma ka sake je maka sallah ni bayan da shi yace mu mulaiku awwal wa zari ahiram wal mujaddid wa sadamu ko game da hukum game da hukum sinema shi ma sai ya sai ya saboda wannan ruwa dan da kai annabi ne na ruwa وقال الحسن يجزئه يجزئه أتيم ما لا يهدد وأما إما أبات وهو متيم عبد الله بن عباس ياي من جوس جماعة شنا وقال هي مسئين ga yin su ne yake Allah an tare da a fiska za ta Allah sarkati ba mu yi ga ga wuri da kasance kokari wace mu bi la ba ta fiska za ta Allah sarkati ba mu yi ga yin sallah wace kasance kuri kokari kana sallah gare shi wace mu bi haka kuma a sai ma wuri da kasance ne kokari to wannan abin da ya hanci ile Allah ta to kuma wannan ga'i ne na amma duk ma mu hanci wuri wanda ya kasance tofa gare shi ana taimawa gare shi kuma ana sallah da tare shi saboda min Allah na cewa wata yamma mutu na tsayi ba wuri taimawa ga wuri da ya kasance tsarkake ne a tsayi mu wuri wanda ya kasance mai tsarki wuri mai kyawa mai tsarki shi aka ce matsayi to duk daga wannan sai ya kasance gashi wannan ita tsundura hawaii ya ce ba a taimama ga wuri mai tsofa saboda wuri mai tsofa ba a shi mishi a tsayi da tsayi ba a ce mishi wuri wanda ya kasance tsarkake ne kamar wurin da ake shi ana ganin wurin da kasance kasa gare ta hafi hafi da ta kuma hafi ma ita laka tana jingami ne da shi gare shi to irin wannan wurin ko ruwa an kai bai cikawa ne zuwa ga wannan wurin to wuri wanda bai shigo shi aka ce masa wada shi aka ce makoha to shi wannan ya saba wanda ra a wani malamin buhari ce ba a jirma ga irin wannan wurin sannan kuma a sallah gare shi sai malama suka ce to ai ba haka na ba ai ga shi manzo Allah ce wani da ɗaya ya ce mata ya ce mata ɗabatu ya ce mata ɗaya batu min ɗaba na yake da ya su idan ɗaya ba ya ce ai ya yi mafarkin so tamta ga wani wuri an ba su wani wuri wurin zama a kasance wurin nan sabai hatun na kurbaci ita amadi da ke nan ko don haka dai zai ce mata ɗaya batu wuri na da kasance mai kyawun nan wanda ya su idan ɗaya ba da wannan an da wannan an sauda ra'ayin ne isa ibn rawi yace ba a ce ba gulu ne cikin buhari duk da gashi na Allah ce ko da yamma musu idan sai ba kuma arba'iyatu sai ba to haka manzo Allah ce mata sai ba حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثني يحيى بن سعيد هو لك قال حدثنا أوفن هو الأعرابي قال حدثنا أبو رجاء هو الأوطاردي عن إبرانا هو ابن هو ابن حسين قال كنا منتسن شيء في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم منتسن شيء منا ورين تهيا تهيا من الله وإنا أترينا من تهيا تدري حتى إذا كنا في آخر الليل سيد محمد شيء كرشن دري وقعنا وقعة من كيفانا فانا mun kai bacci bacci wala waka aka hala inda mutafin min ha ba wani kwana wanda an mahi daɗi ga matafi kamar kwana na ƙarshen dare kwana na da kasance daɗi gare shi fari ga mace ta yi tafiya ta ga ƙarshen dare ta tsaya ta kwanta to wannan kwanan daɗi gare shi fari, kwarai wasanni ya faɗi ƙillashe ta masu rota mace ne ba ma a yi ƙarna illa a rushe su babu abin tare wani ba zai rana ba da mu da manzo da manzo da abubakar da umar da usmanu duk sahabbai na manzo Allah ya bar su haba su cikin wannan tafiya da manzo babu abin da ta ba zai rana ba wa kana awwal man istaqa farko wanda farka ce fulanu wani fara farkawa Dole yawa ya an ce abokan da shi fara farkawa su mu fulanu sannan wani an ce amaru da ya fi da su mu fulanu sannan wani yace ni yusammihi abu rajai abu rajai abu tsari ya ambaci sunan su wanda sai awfun amma shi awfun al-a'rabi ya mance da sunan da ainihin shi abu rajai abu tsari ya ambata sun masa annan urun da sannan urun da farka sun ma'amurin hakata a zaɓi shi ne na hudu wa karan da biyu sallallahu alaihi wa mazu Allah ta sarki idan rama in yi bacci lam yi ba a kada shi hatta ya kuna sai ya kasance huwa shi ya sai ya kasance ya farka da kan shi la'anna domin cewa mu la nadri ma ya hadisu da kudi na mu gidu musan abin da ka faruwa da shi gare shi ba cikin bacci ne ni da cikin bacci ne a aiko mai wa yan aiko mai wa cikin bacci mu muka san cikin shi ke da mu yake mai wannan wani don haka ya kasance in manzo a bacci ba a dace to kuma gashi har rana ta kiyo a cikin su bayan kuma ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai rata ba an ce da wannan ko to manzo kuma ya ce wa dan inna ma tanamu aini wa la yanamu aini idanuna ka bacci amma zuciya ta ba ta bacci to maluma sun ka ce ni manzon Allah ka rige da wannan kuma ga shi nan ga an ce yayi bacci har abubakar ya farka a wannan ya farka amma ruwan ya sani ya farka kawai sahabi ya farka kawai sahabi ya farka sai sahabbai sun haɗa mata da junansu shi na mun haɗa da yadda ba mu wanda ya da mazu Allah shi ma bai ya tashi sai zo samu Allahu akbar Allahu bar! kaga bai tada shi ba ta kai ne ta manzo sallallahu alaihi wasallam to ga shi da cikin manzo Allah ce la ya namu zuciya ta ba ta bacci ya namu aini idan mun na bacci wala ya namu kalbi zuciya ta ba ta bacci to kuma ga shi na an ce ya bacci har rana ta hito sai an ce to abin da ta nan ka ce ya mutu ta hito ita zuciya tana tsaye ababa amma guda ne tana tsaye abin da ka tuta mata sannan kuma ba ta ga abin da cuta mata sannan suna tsare wani abu wanda ya kasance su so tsarewa wanda su shiga sun tsarewa to nan da aka ce mazo sallallahu alaihi wasallam ai ya shiga sun tsare lokacin sallah ko da ya ce wannan abin da ya samu mazo sallallahu alaihi wasallam an ka tsawo mai rukana dan ta zama nagara gare shi kuma ta zama hukunci mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da rukana amma da tara rukana an wakati salati domin ni ya ce shiri domin shi kasance idan lokacin sallah ya yi tana bacci har ya wuce ga farka in ta tashi kaza za ka sha manzo Allah bai ranka ba da ta ba ta ran ko sallah sai wannan lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam farka sai ta tashi a bar wannan ruwan dole ko shi kan da yake ko kuma ce wurin garar kan ne wuri na kore shi gaba a ce kenan ka ga wannan wurin nazar kan mutane shi ga zuciya ta ina da kan shi ga sallah ko an ce wannan ta ga ina ta same shi ga sallah duk da shi jarrabta ta same shi gabaci duk da shi duk guda ne ba su bambanci amma dai za a yana mun karbu sallallahu su wasallam so ke manzo Allah ba da mace hatta yakunu hatta yakunu wa yastahizu li'anna la nadri ma ya'rusu lahu fi nawmi fadan matta ya Umar lokacin da Umar ya farka wal ayi kama asaba nasa abin da mutane makana kasance rajulan jarida mutum na wanda kasance mai yaji sosai فكبر fa كبر ورفع صوته بالتكبير ya daga mun shi da kafara amma za da kafir bai gushe ba shina kafara wala fa usawar shi shina daga mun ya sai take bai da kafara hatta sai kaza min hatta sai kaza da sauki hinda biyu sallallahu alaihi wasallam amma so Allah barka saboda sautin ga mun da Allah anhu wala ma sai kaza lokacin da manzon Allah barka shekau ilaihi Allah ji mun sun kace ya rasulullahi ga hadin da tabe mu bacci ya roke mu mun farka ba abin da mu in ba zahin rana ba kuma mun tashi gashi lokacin sallah yayi har ya wuce ya za mu yi kala ce la daira ai babu cuta aula ya diri ko kuma wanda ba zai cuta mu ba la daira babu cuta ko wanda ba zai cuta mu ba shakka ta tarawi ta hilu ku tashi wanda ta hanzu sai kowa tashi ba ta ko farta hala ta halu kowa ya tashi wanda ta hala manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma tashi Fasa ba ka yi da baƙi da ba mai nisa ba. Tumatir a nan da zala ya taɓo. Fadar abubuwan ba ke ce a kawo ranar walla. Akwai ruwan. Fasso a sa a taya ya walla. Wannu waje a bi salatu an ka gina Sallah. A ce ce nan ka gama yanar ko shi na kira. Wata sallar ta sace sallar ta fa'a ta ce ina shi na kira Ko su ka ci a'a wano bi salatu a amma biyar ta addinin. Nan gina an ka keno biyar ta addinin. A amma biyar ta addinin a ni taru a amma biyar ta addinin ba shi an kai wa alzanna ba. Wannan waje bi salatu. ya haka da aka haye ka ina haye ka shi aka yi sai wasu kace a riwaya ta mutum a da cewa azu da salati an ka da wani sun kace dodiya ɗin ga shina ɗauka shina ɗauka ikama don haka cikin mu a tsamari akwai riwaya akwai inda ya kasance wa a ƙara da salati akwai inda ya kasance wa azu da salati wannan lafiya da ta tura da mutane wannan ma lokacin da ya ƙara yin salati ya sallah idza huwa jalabin mu'tazilin lam yusin sai ga wani mutum bai sunna ba ma da kawai mutane ala mishi maman aka ya fulan ya kai kan hane ka an ma alkawai kai da mutane ala yace asaba ni janabatu janaba ta same ni wala ma ba ala na hore ka da yin ga wuri mai tsarki fa innahu shi wannan shi kan maka su wannan shi ka fasara abinda babu abinda Buhari ya tarjima babu akai ne babu at da tsaye ko wa wajen ya laysa ya min al-ma'i kina ce mishi nan ga wa ta ni kafi ko alayka bis-tayyib wa in ko ya kafi ka shina ma summa sara da Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mu yi sai mu bar Thank you. mutane sun haka ne ƙara nan ashe na ishirwa suka ce ishirwa ishi ya yi musu yawa fara zama manzo Allah kan ko wanda a kula na hikirewa ne an ce amaru ne a kira sun masu kare sami ya ambace shi abu rajai abu rajai ya faɗi kowane naman zuwan Allah ya kira nasiya ko ɗaukun ɗaukun arabi ya mace da abu rajai ne kuɗi al-qurani wanda a aliyan sun ya kira aliyu ba kada ce isa ba ku tafi ba su girma a kuri mu ba mutane suna da kishi sosai ba ruwan sha ban tsallaka sun ka tafi fata lashka sun ka hasu da yan ra'atan wata mace bayan magana sai suna dauke da sulkuna guda biyu ko kuma watan tafiya ta suna da kira watan abin da tafiya ta guda biyu abin da aka ce mazaratu da matarka da aka wakari a yi sarka sarka dai ta fata ce sai a koma sa wata sarka cikin sarka don ta yi ƙarfi ta ga aka ce mazaratu ko ta ce mata tafiya daga ta ɗahuna an ka rufe wata akan wata ko an ka ɗora wata akan wata mazarata ni ko an ka ɗaɗa wata akan wata an ka ɗaɗa wata akan wata mazarata ni tafiya ta ni an ka rufe wata akan wata da ke sadaku أو تأتيها من ماء النلوى الله بعيد لها تنا أكل منك فقال لها سنك كلمة أين الماء النلوى قالت أحدين الماء أمس هذه الساعة تشي مربى هذا الوافن جي والحكذا أثناء الركون حديثي wacce ya ɗauke sahabbai ba su farka ba zahir ranar ta da su a shi ke sai da hajji farka to ta ce tun jewar haka marba ta da ruwa ko ka ga ai ba farkon bai sun kai jiya din nan sannan aka tsaya aka yi aure aka yi sallah ko sannan an ka aika amaru ne sai da abin da gidan yawa da neman ruwa to sannan sun ka da nama ta in ce maraba ta da ruwa sun je wata a shi ke ruwa da nesa sai ta ce wala farana harufun sannan kuma ainihin yan uwana ko kuma wajen ainihin kabilan mu halukun ba su na zuwa haka yan uwana ba su nan ke zaman da ke da shi a dalilin da ta tafi ke ba ba da kanta ya kamata a ce maza ke da ruwa kan na wani barna ainihin jama'a mu ko wanda su bayyana ba su gida kenan maza zai ba su gida shi bin da ya shafi na tanji ba ruwa ko kala sun kashe da haka ne ta ya tsare ki tafi ya tsare ki ko nizar ki tafi mutane kala sun ce ila inda na zama sun kashe da wannan na mutum kana iya mace kana iya magana da mace ba a janaba amma inda ba su yi ta daga da su sai cikin daji kuma su kai magana da ita a shekin nan ta ga shi a maroni ya tsaye da alim da alƙalibin kowane su bai tsoron fitinuwa da kan wannan mata ne kuma san sanzu da masu Allah ya su nemi ruwa bai su za su haɗu da wannan mata ba ci ba su nemi ruwa sun wani kuma ce ke na fi kan ruwa ta yi ashe duk da lura in lalura ta kama ta dole ana tambayar mace ina ki samu ruwa ta ce marba ta da ruwa tun jewar haka sai sun ce to shi kenan tun da ba tun da dai ruwa tun jewar haka ba mu ta neman su ke mu ta shi da alaihi wasallam kenan nubuwa yanzu da ki lokacin nan ila kun ka ce ila rasulullahi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai kana ruwa wannan da ce aka ce ka ce ko da zai da shi an wata da kika ba su ce mata za ba in sun ka ce za maka dole zai sa tana da mutum ce dogon ba ba su ce mata na'am ba ka ce na'am kuma sun tabbatar da wata ce ke ka ce wannan bai da take ba sanin ki ke tafi ki je mata ni فجاء آدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم وحدثه على جسوك تاجر منكر إسلام fa qalat ci fattabiluha sai suka nemi ta sauko an ba iri hada ga rakuminta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah ya kira bi ina ilmu Allah ta kushi kenan ta sun zo da ita ruwan ka ta nuna shi in an ka tsaya ruwan gana ta an kai arwa na ba za ce ba sai manzo Allah ya ji da shi ta ce a sabki a nemi ta sauko da sama rakuminta sai ta sauko ta sauko shi to a ji ta sauko na an ka sauko na an ka sauko na wani annabi sallallahu alaihi wasallam ina in manzo Allah ta haka mu kai fa farraga fihi awwadihi al wa ta fa farraga ya zuba fihi gare shi awwadi daga babu na al-malaki abu da ya hadin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta aka bude wannan makai da aka bude wannan makai sai ko kuma kuna na kuna guda biyu da an tashi duk da a wani an kuro da babu nan sunan an ka da sosai kada mu musibar ci sama yadda aka tsaya baki na sama da aka ɗaure baki na sama sosai sai da aka notar da bakunan narkunan ƙasa in ce to shi nan a zuba a riƙa zuba kaɗan kaɗan mazo sallallahu ma sai yi addu'a cikin wannan makaɗi ya tofa nole masu albarka yi ruwa sun masu da nole mazo sallallahu alaihi wasallam masu kare albarka ruwa sun kai da yawa sun kai da an kaɗi ba aka ce ina masu albarka suka zo kashe kuɗi ba ina masu sha suka zo kashe kuɗi ba ina masu ina masu ba dabbobi suka zo aka aka ce kuɗi ba ina ma hudu ba masarkuna suka zo aka ce kowa ya cika sarka to shi na kafar ga fiji mazo sallar suna ta aka zo nan ne a bayan maza ta ni ai ta tsaya ta ni wa auta abwa fa huma yasa akwai hibatu na sallama wa talaqal azaliya yadda aka gode ba kuna na kasa wannan jiya ta tafi aka shi cikin mutane aka ce ku duk mai sha da zo sha wata ku kuma ku zo ku shayar wata ka wata man saka mai sha ya sha wata kaman sha'a mai sha kuwa kuma shayar wa kana ahiru zalika wanda a ƙarshen wannan daga cikin su wanda a ƙarshe an da Allah zai a samu hujjana ba yabba wanda ya kasance da na ba ta sama ya bashi ina abin ma ya bashi makainawa kenan kaga sai da masu sha suka sha sannan aka ba dabbobi bayan aka ba dabbobi sannan aka tona mai janaba da horo da na kuma ashe kenan kaga wannan shi na nuna cewa idan janaba ta kama mutum kuma ga shi da ruwa ruwa ya cikin daji shi in yayi alwa in yayi wanka da ruwa ga da ruwan sha shi wannan halaka shi to sai shi ruwa ne da shi ta wace ma shi yau haka sai da aka ba masu sha da aka ba su nan su ina ina mai jarawa ya ce suna an gaba shi ta ce fasahi ba a rikin ka zubar a kan jikin ka wani ya ƙa ya mafi ita dai wannan mata tana tsakiyar zuciya ta yi ila ma bi farbe ma tana ganin shi da aka yi wannan wa aibun lai mai riwaya ce ina rantsuwa da allah la ta ƙuƙuliya an ha haƙiƙa wallahi wannan sarkaɗin watan an cika ta sosai wa inna hu la yuhayyar annaha annaha ashadd min adam min hahi da ibtada'a fiha wallahi an ga suran ta man cewa wannan sulkadin hakika ita an mahi cika daga lokacin da aka buɗe ta sulkadin da an ka cika da an ka ɗibi ruwa an ka ɗiba an ka ɗiba an ka ɗiba kowa ya amfani ya tana da tana sai da ba a ce ci wallahi in ka ɗiba wannan sai har kamar watan sadda an ka wuce sai ta da an ka su yawa zuwa ma na su albari ba kun kai ba da ke mi fakara nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ijma'u laha ku tara mata sauran abincin ku Baje jama kula ha sun ka tara masa min a ajiyar tsakanin da dino wanda ke kacin da gari wanda ne kacin da gari wanda kasance an faba da wanda an faɓa da nono ko da madara hatta jama kula ha da amma sun ka tara masa abinci Baje ja abu sun ka sanya abincin nan ci sobin cikin tuba wa amma ruwa sun ka Allah ta'ala ne ha aka rabuminta wa da usoba sun ka Allah ta'ala ga da amma kun kula abinci bai da zai haga ba gare ta qala laha sai manzo Allah ce mata ta allafi na ma ra'ana min ma'i shi'a isan kuka warke ya fi da cikin wanki ba walakin da afu wallazi ita ne Allah shi ba mu ba shi ke nasa an shiga ta ke sa ba a ta Allah ta bar inda yan wanta wa kade ta bata an gun tayi da zuwa gare su saboda an sake da an ɗebi ruwa an yi alwala an ba dabbobi bayan haka nan kuma an tara da abinci sai kasance ba ta saba isuwa sun hanta da kire isuwa da tabbatar su ce mata ni ta ce ko kalu suka ce ma haba take ya balaga ya ke wace ne sai da ke kala ta ce mata kala ce al'ajabi mamaki da mamaki sai ta ta ce lafiya ne rajulani wasu mutum bai sun faɗi da ni wa za a bayi sun ka tafi da ni ila lalli ta lahu da wannan ni fa zahaba ni suka tada ni ila hadal ladhi zuwa ga wannan yuqalu lahu asari wanda ake maka katacci ana ce masa babu wa san sababu lam ya ya kauce mu addini wai wanda bar addini ka kace ma asari wa sari una da aka zo da ni inda yake fa fa Allah kaza wa kaza yayi kaza ya kaza ta babu labari tace fa wallahi ina rantsuwa da Allah yadda kula asharun nasu min bayni hadiri wa hadiri ta wannan jannan sawa ya fita ta ce wallahi jannan hannan ba wanda ke yi wannan sama da kasa ba wanda ke yi wa kana ji sai haka da ya kunta da ainihin manoni da babban harshe sababa saboda ana zagi shi kuma kana wata lakai ne sababa wacce da aka zage shi ko kuma ta ba wacce aka zage yana zalunta haka to shi na sai dai wata shi na suce a bakana bi arzi a alwar tsawatar babaki bana ba arzo ma ina samari ta ani asama wa kan sace wallahi inna hu la alharun nas wallahi ya hi kuwati ma baina hadihi wa hadihi in dai in dai sai ni na to ba wani shi ga sai ni tace au in da hular rasulullah ko kuma da shi manzo Allah na haka to haka da kuma manzo Allah na ko kuma da gaskiya sai da zo ka ta gaskiya in farko ta hudu da wasu ne kawai kuma ka ta dai hankali sai ta tace su da hadiya da kai sai ta ce to ni dai ban taba ganin wanda ya sihirin wannan mutum ba da ta ko har kasa ce ko kuma kuma da take da manzo Allah da ba take wa kana al-muslimuna ba'da zalika yujiruna ala man hawlaha musulmi sun kasance bayan wannan lokaci suna kai hari ga duwan Allah ga da ayyukan wannan tunga ta musulmi da kai yi amma ba su san wannan tunga ta sun san tunga da take ciki in sun ka kawo hari sai su zaga su rige ya ma ko kawo sai a zaga a rige ita da ta hanyar take kuma ta san ba don tsoro ba don rafkana ba ta san abin da samun kabar ta ta san yadda an kabar su karin ce tana kalamar tana yadda an kabar su ta gano haka karin ce ce da ta yi an ka ɗibi wanda ba a nan ka saba da wanda ba amma ta da haka nan kuma musulmi a so haka ne ba su gama da dinne ya rike na ake wata ta mallon ka wala ya fi ko in eh, sun haka yi wannan gene watan wa kana al-muslimuna ba'da zalika yakiruna ala ma hawlaha haqiqa wa ta musulmai sun kasance suna kai hari wa ake hadin na mushrikina wala yusibuna akrama alladhi hiya minhu ba su kai hari ga tungar da take ciki su kai hari wannan wuri ba fa qala yawman liqawliha wata ta ta ma gani an na haƙiƙa mutane da ƙorafa suna barin ku da gangan ban gani wa mutane garin sana suke da gare ku ba halar kana ba ba hamarce ba ba haƙorin kusai ba sun bar ku na hamdan da gangan da suka bar ku su kusa su zagaya su wuri sai su bar da gangan da suka bari wa halakun fil islam da mutum kuna da kuɗe shiga kudanci ko kuna da kuɗe akan ku shiga kudanci kada ku zagayo muku ba in suka in suka ta ba ku karinci suka ta ba ku karinci suka ta mutunta ku in ba hukar mutuntawa ba suna kawo hari su kawo muku mamaki su su su halaka ku gaba ina ku ne ba dan san muna gare su tun gaci amma da ga ta sai a ce babban birni ne a dawo a zagaya mutum ga a wuce ta ba yan ce to kuna da kuɗi ga musulunci sun ka gane lalle magana ga shafa'i gaskiya na ba a zaɓo har suka yi mata da'a ba da abin kirista sun kashe musulunci dukkanin su gaba ne. Allah ya Buhari ya ce da ba'a wa ya karkace har da min dini ila gari ya yanzu daga shi wani addini zuwa wani addini suna ce mishi asabi saboda ya bar addini kuma da kakanni ya shiga cikin addini musulunci wa kara abu al abu al-aliya ce asabi na wanda aka ce misali ko da karkashin wasu bangare na min ahlul kitab da shi ma abu dajahi ya karbu da zabura amma suna kasu zabura babu idza haqa bilukum ala nafsihi alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam to saka ka cikin da kuma tambayoyi Allah akwai akwai addu'a ga wani dan ummu da Allah ya karbi rayuwa ta yi shekaran jiya wanda wasu barayi suka halaka suka halbe shi muna roƙon Allah bayan mun ƙara tambayoyi a karanta masa kurkuwar za mu kafa uku wadda basmala mu fara laka gani Allah ya gafarta mishi mu kuma Allah shi kare mu ta rayuwa ta mu kare lafiya Allah ya gafarta mu cikin dukkan a wani ke tambaya ce a tsada mishi bayani akan hukuncin yin taimama a cikin jirgi domin duk dai shi da malum masu kai a kan taimama da abin da nushin alkur'ani da hadisi da malum ba a taimama cikin jirgi ko jirgi bai kasa jirgin bai yi wa sai bisa ba a taimama sai bisa daga zuci ko kuma ba ta daga ga kasa abinda Allah ya ce fata ya umu sa'idan da ba. wuce ma ga wuri wuri tsarki ta ga jirgi ba wuri bane abinda kake wuri wa ma da idan Allah ya da rafi duk abin da aka daga doro a tashi aka ce ma shi aka ce ma wuri da da wurin na turɗaci ko rere ne ko na ce ko tsofani ne ko turwatse ne ko kankara ce ko tare hatun na duk wannan shi aka ce ma wuri duk abin da ba wanda ba ba wuri bane don haka ba a taimawa cikin jirgi sai dai kawai ka hau da dama wajen mutu can wa mazan jirma a wannan mutane masu فأربعة الأقوال يمكن مكتبة يسلي ويكدي أساس ما قال مالك وأسباب ويكدي والأداء والأشهب طب يكتب الشيخ كأيدي إيه كتب يكتب لي أشهب تلك أداني حكنا باب تيمم باب وليان على الله ko sannan kuma wasan da ajula shi da abin ya yi ko to kuma in ka wanda ka ajula ina take wajen da suka ta haka ka tuba can kasan kasan kasan kasan ka ajula kana kai ko kuma a kula da kasa take an wajabta sallah da fuskanta ta kula ga waɗanda suka ci kasa ba wanda a cikin sirrin samaniya ba wanda cikin sirrin samaniya ba kasa yake ba shirin da ka sa ka yi sallah ka fuskanci a kula ko dusar gidan sama kake ko da ya kai hawa da ni shi kina da ittisali da kasa akwai ittisali da kasa ko amma jirgi da ittisali da kasa don haka a kula tana nan kasa me aka ce wa a abadan man salla ala zahriha wanda ya salla saman ɗakin kaba shi mai salla kai har abada to da shi ne gima ya ne da jaki la kwaye bane ga ko ko ba ku ita dai menene hukuncin biyar sallah a wannan biyar sallah wasan ainihin masu arwala ga mai ke mama to in ya kasance cikin masu arwala na akwai da kai bayan sallah mai girma bai bayan sallah masarufi na masu arwala su ne ke mama sallah shi da yakan yi mutar da hadisi da suna abdullahi na abadu ko ya ga wacce ta yi da yawa ko da su bai zamani su ba su kura da yawa zuwa da karancin mahaifta sai wanda mahiyoci tun ko zai kama sai a samun mai sallah su ne wanda ke iya su da shi ba da sallah biyan haka na haifin da kyan farko musulunci har yaran a su ba su ko amma da baya da ya kasance an ka samu ƙoramu sai kasance ba a ba da sallah ya bai ba da sallah sai ba amma farko saboda karancin masu harda ya kasance hanyar yaran su ba da sallah amma da baya sai mu sallah ta bace ummu na ta ko ko wanda ya kasance mafi mafi kyawun mutane ga su shi ba da sallah wa abu wanda amani shi su yi sai ba su masu kici to akwai za a gabatar da akan akarabu za a gabatar da akwai akan akarabu da shi kuma zuwa Allah ce ummul na akarabu wanda shi su kira a shi ba sallah duk dai ana magana cikin farkon musulunci na yi ummul na akarabu farkon musulunci a nuni ba nan lokacin da musulunci ya da ba mutane suka samu karatu nan abu aka dibe shi ba da sallah saboda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai muru a ba bakar da fari sallai bin nan ku hori a bakar shi a mutane sallah a bakar shi a karar komi ba shi a karar komi ba wa karar komi ko bari nuru ta abin ko da sauran su habbai wanda kasance su hannu su ai zamanin mazu sallallahu alaihi wasallam babu da ke kama koyi amma da da ta wala shi mu a ba bakar fari sallai bin nan a shekin nan ka gano da aka wuce wato fari sallai bin nan ya ummul ya ummul tsoma a kara ummul ashe na ana nufi ya umar ko haɗar um farkon musulunci amma nan yanzu kan abin da aka cewa ya umar ko ma'afa wanda amma yake daga cikin shi gaba da sallah saboda ga aukar abin da sa aka ce nan manzo masu sahabbai sun ce hakika gaba ɗaya abu sahaba da abubakar ba wanda shi shi ya yi kowa sanin addinin musulunci ya yi kowa sanin muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka in an ka samu sabani aka tambaye a wukar ya faɗi magana a kuma sai mu Allah shi daidai da wukar an yi haka a wukar ya faɗi magana magana mai tsawo mai tsawo musulmi na hudu biya abin da ya tsawo ya faɗi da an ka zo an ka tambaye manzo Allah shi ya faɗi magana da za ta kai kusan kila shekara goma ko abin ko kuma sha guda amma wanda an kai tsaro maganar nan daki daki daki daki daki daki shi na faɗa sai saboda mun kaza saboda kaza saboda kaza muke muka kaza muke muka kaza muke muka kaza wallahi da aka zo aka tambaye mu Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai wajen gaban kaga shi ko Abubakar Abubakar sahaba Abubakar ajabu sahaba Abubakar ya yi sahabbai ikihu Abubakar ya yi dukkanin sahabban manzo Allah da rubuta ba ka ce rubuta ce ko Aliyu da rubuta ce aka ce dukkan Aliyu da rubuta Abubakar ba suka ce abinda ta aka ce Aliyu bai kai rubuta ta Abubakar ba shi Aliyu shi da duka shina da aminci mazuwa ce ba a ce wurin yaki sai wuta wurin yaki da shi ba kuka mai wannan amma da da haka wurin yaki shine gaba shi wa mutum ne shiga da mutuwa wuri shi ko kuma mai mutuwa matsalar da ta dace tana da cewa wani mutum na ya yi sallar da asar bayan mai aka ce mishi dan miye wannan sallar sai ya ce saboda yana da lalura ta jarabawa kuma in an shiga jarabawa ba a nutsuwa ana kai hudu da rabi zuwa ɗaya don haka ya yi aka ce ina hujja ce cikin mulkin marayu na bai wani wai kun da cikin bai shigo wani lokacin sallar to shi ke nan yayi ya kare ya ga wani da sallar sai da asar gare shi saboda jarabawa gare shi cikin jarabawa bai zuwa sai sai hudu ko to in yi hudu zuwa biyar ba lokacin sallar don haka bai sallar shi ya tuba da bai da jam'i zai yi sai shi jam'i saboda uzuri na tafiya musafiri shi na hada azhar da asar shi lokaci guda bi a wannan lokacin zuhur sai shi sallah farko lokacin sallah ta azhar da yin ta shi kare shi da aka kada kuma ko ya ne jami'i haka nan kuma ana jami'i da ya tarmata ne ga dare ruwa ana hada a magariba da isha a yi lokaci guda shi ma jami'i na da kadini azhar da asar jami'i da kadini magariba da isha da ya tarmata shi ma jami'i na da kadini ana yi amma duk wanda ya tsalla al'adar farkon lokacin azahar ya cikin lokacin azahar har lokacin ta bai ba saboda uzurin jarabawa ko shi wannan sallah sai ba ba sallah shi ba ba in ya fi shi na da jarabawa wanda ya kasance in ya shiga sai bayan faɗo rana da yin ta sai shi ne ya fi shi na da jarabawa in ya shiga bai ta sai bayan faɗo rana to don farko shi ne kin sai shi azahar da rasa lokacin da su da bai ta sai bayan faɗo rana amma in aka kare da yaba ko aka samu zuri to da shirka shirka la an ke da wannan sai a bashi hukunci na uzuri dan ce idan ka shiga mota za ka tafiya ya kasance direban nan bai tsayawa ka tabbatar da in ka shiga mota nan bai tsaya sai ba ma rana irin karfe sai ka samu kai a zaha da asar lokaci da ka shiga wannan mota irin ga motocin da yake amma dai haka dai ka ka ta azhar ka kare ka gode gode azhar ka bi shi da asar wannan babu sana'a alaikum salam wa a kan na'am da a mutum wanda ya kasance shina jin sautin da ya kasance na cikin biyar liman ko na jin sautin liman da ladan ko na jin sautin da ladan sai an ka ɗauki da an ka ɗauki ya kasance to idan ya kasance mutum na biyar lafika mutanen doki abinda da hukunce shi na naga sai shi yanzu kare shi kuma matsala da shi kare sai shi bar liman ya san inda ta da liman sai shi bar san da shi idan wuta ta take dawowa bai yi ko raka a ko guda ba shi a cikin karatu ta dawo bai yi rukuni ba shi kuma ga limami idan ya riga ya rukuni ba zai koma ga liman ba ya har ya rukuni ya ko daga rukuni ya sun ko ta da liman ya kuma ta liman bai sallah wannan kina can cikin a ainihin mutasar cikin babi na koyi da wanda ya kasance a cikin jirgin ruwa da wanda ya kasance a sama limonar da wanda aka sa ya aka ba cikin sharhi na kusa da wurin nan za a gani wannan bayani da waɗanda ka da yake masauci ya doke sai su to idan waɗanda a cikin jirgin ruwa na ƙasa suna koyi da na sama sai dai jirgin ganin ruwa sai ya samu matsala ko waɗanda a sama suna koyi da na ƙasa sai jirgin ga zaune an yi da na kasa ba ta mafi koyi da na kasa sai jirgin ga zaune samu matsala ta goma ta dankara shi ta dankara shi ta dankara shi hawa ne na farko sai shige cikin ruwa ya kasance ya san ba su ce zotin na kasa aka ce ya za su yi tun da ya ɗauke a jan da kawai za su shi ke kasance mutum da su turai kowa ta sallah ya afgada sai su sallah su aka ce to idan jirgin a tagoruwa ta ɗiga mai fa iska ta ɗiga mai ta suna da zotin a cikin in ba su rika abubuwa ba su ci gaba da bin imanin su amma in wanda ya sa'a daya to ba zai koma cikin ba wannan za mu shafi ne da ni lafi ga shi ana shafi ke na ko eh ba yi ga da ko ko an yi da wani su ba amma duk kada a manta da an yi su wa in haka ya cikin kuma yi bayyana kuma ya yi amma muna tambaya guda shekarar jiya mai muhimmanci wanda ya kamata mutan ibrahim sai kadanna saboda albayanu la yin tahiru wa maka hada kuma da kasance wannan karatu da muke muzakara ce muka zakirin na ta bil ulumi da ta haya ko kuma wannan muzakara duk abin da mun san akwai fashari a ciki to baki iya ka ba mu zamu ba mu zamu bi shari'a ta ce mu bayani daidai a kan fahimta abinda annabi shekaran ce wani mai tambaya ya tambaya amma tura tambaya sai yadda za ta kasance mutum ne ya yi rantsuwa da alƙur'ani amma ba da alƙur'ani ya rantsuwa ba ya ce ya rantsa da hizbi da ta hizb tamanin shi menene hukunci wanda shi ya rantsa da hizb tamanin sai aka ce masa ai malam qur'ani hidu sittin ne ta ce to ni dai ko rawa na na rantsuwa to na farko dai ba a rantsuwa da izini ba a rantsuwa da sumuni ba a rantsuwa da risiki ba a rantsuwa da suluki an kiyaye da wannan saboda alqur'ani abinda aka ce ma Alƙur'ani huruful ƙur'ani kalimatul ƙur'ani ayatul ƙur'ani suwarul qur'ani wanda shi aka ce ma alqur'ani surori tun zamanin manzo sahabbai sun rubuta amma ainihin hizb ba na alqur'ani wanda ya rubuta a jami'in mu ba lokacin mulmamin haka ne bayan hijira ta yi nisa kusan hiyar da sittin ga hijira da wani abu sannan ainihin shi wannan mulmamin haka ne samu lokacin da ya kori hajjabin mu yusuf a sakafi da shi zo shi wa alqur'ani shakar shi mai digagga shi mai mafi da yi mai digagga yayi mai wasulla sai ƙara da hizb ba yayi hizb an a wannan ashe in ka mu alhibbu muhdathu shi an kai cikin kalamun lahi ba ci ko da bai yi mai hizir hizir hizir ba da ka san ba ko zo nori kamar da diga ta yi ko ke ta ga yanzu wanda ci ya to in wani to shi ko shi hadi ya mai ko ari hizir tun da alƙur'ani a shiga ta kaje a jayi mu Allah wanda shi masu ban mamaki ba su kare ba yana mai shukar joshi na shi yi jihari shi bai zai da mani ko wani gidan shi shi bai zai da tsari amma ta ga kalimatu nan kurukuna na babu canzawa don haka tun wani lokacin sai aka shigo a kitin da ke harfa alƙur'ani ko gudanar wannan kamar bismillahir rahmanir rahim a kan ko harfi na wata an kiyaye da wannan to ya an kare da kuruku sai a kuma kuma a ce ba'u ismi ake kalimatu Allah ake kalimatu Ar-Rahman ake kalimatu Ar-Rahim ake kalimatu sannan kuma an kare su dukkanin kalimatul Qur'ani gaba ɗaya an sanya wasu daga cikin jami'ai suka yi wannan aiki a cikin sun kwana kusan goma sha biyar suka yi aka yi sai gaba ɗaya hurufin Qur'ani ma harafi harafi harafi harafi harafi harafi harafi da su fara su haro da sama aka kawo wajen wajenta da wajenta na da wajenta da sama zuwa wani ya bakin nan nan ne arabi da huru da zaɗan zuwa nan ne arabi an ce ko oh, to ya ba ni misali sai kace ka ce da harfan alqur'ani aka ce harfan wata ce wallahi ban sani ba to da an iyakance su kai ran wata ce ne da haka nan haka dai wannan rashin sani za a kama kan rashin sani sannan kuma jahiliya na bai cuta ba ashe a kiyaye da rashin sanin qur'ani ko hizbin na wana bayan cikin kafirci bayan cikin makarar kumra ba kafirci bane bayan cikin makarar kumra sannan ko bayan cikin al'aduri ko dini bayan cikin al'amura na addini ilimi da zuri na addini wani kusan cewa da kowa ya sani sannan bayan cikin rukunu na alƙalin islami an ce da wannan yau hasan ga wajen wala hadu ma hasan musharu wal kabiru ma kama musharu yau hasan ga rantsuwa da alqur'ani akai ba a rantsuwa da jahil rantsuwa na alƙur'ani in ka rantsuwa da alƙur'ani ka rantsuwa da maluki za ku rantsuwa da maluki an kiyaye da wannan yadda dai kawai shi ne mai ainihin da ya kuskure wajen rantsuwa ta yi kamar da ainihin shi ma wanda ka so ya jefa cikin kafin ce kuskure wajen waje waje fahimta ne a lokaci yi bayan ya sake ka kayan tikali da fitar da amma su tunan Allah ma'alamci alhamdulillah ya rabin alamin